الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أياك بات مشيك ci gaba أما yin لنا yau ذا ذو قوم جدا nan ta zazo fakiri kuma san inda littafin yake ba satin da ya wuce kuma ko da aka zo yana da uzuri ina ganin ayan fada muku ai yau muna sha tara ga watan jumada al'akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin a ɗaya, wanda sha uku ga watan biyu da ashirin. a satin da ya wuce wancan mun yi magana kan abin da ya shafi shurutu taubati gudana takwas kuma na ce a koren da zan tambaya kuma Allah da zan fara zuwa da atamfa da kuɗi a nan wajen in aji na faɗa muku na ce mun na faɗa abu guda takwas a baya wanda na ce wa'annan kususiya ne na annabawa haka ne to yaushe zan fara tambaya yaushe ne ba zan samu amma dai dan gane cewa abubuwan da nake faɗa ana rikewa ko ba a rikewa wata rana kawai in nazo abinda zan yi tambaya kan shi kenan kuma Allah da wanda zai zo na ɗaya ko na biyu ko na uku gwargwado wajen ƙoƙarin wajen amsa tambayar gwargwadon abin da za mu kenan wajen yi masa sakamako to haka yau zan ɗauki wasu abubuwa guda goma sha ɗaya in yi magana a kansu kun gane abinda zan nasa masa tafi duk da ba mu da lokaci lokacin bai da yawa tun da daga nan karatu zan tafi su ne al'asararu lissa'adatul zaukiya mai al'asararu wasu sirrika wanda suke da alaƙa da yadda za a yi mace ta da arziki na duniya da lahira na alaƙar aure idan aka ce arziki da yawan mutane abinda ya fi halatta musu a zuciya shine mutum ya tara kuɗi ana kallo sun ɗauka wannan ne kaɗai arziki ba shi kaɗai ba ne arziki an fahimta idan mace ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bata miji na kirki wanda suke zaune lafiya arziki ne don ta iya ganin ga wata mijinta ya taka kowane irin mataki na rayuwa amma kullum ɗibar rikici da rigima ake yi rayuwar yadda ake so ta tafi ta kasa tafiya daidai haka nan Allah ya ba mutane 'ya'ya na kirki wannan yana daga cikin arziki da haka abinda wasu suka yi ma arziki fahimta wannan fahimta ce wacce take haɗiya da ma wanda suka fahimta shi ne jin daɗi ko arziki yana da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka makikin gida wanda ya kai girman unguwan nan an gani ko ya hore maka hanyar da duk abincin da kake so kana iya ci ku ga breakfast din mutum na safa kawai idan an tashi zuwa ana iya kawo kwano guda ashirin na abinci za a kawo ga na kwai ga na dankali soyayye ga na farfesun kifi ga na kansa ga na kayan ciki ga na wata tsiya, ku ga mutum shi kaɗai a jera masa kwanuka wajen goma sha takwas zuwa ashirin sai ka ce mai wasu sun ɗauka cewa don mutumin da ya samu wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya masa arziki wasu sun ɗauka cewa jin daɗin nan yana da alaƙa ne da ya zaman yanzu kowane banki da aka buɗe a ƙasar mutum yana da akawun a can ya ɗauko kuɗi ya zuba a ciki balma hasali wani yana da safe a gidan shi a cikin sif ɗin nan galibin manya-manyan kuɗaɗe na duniya ana iya samun su a hannun shi ana iya samun dala a samu dirham a samu riyal a samu dinari a samu pound a samu euro da makamantansu wasu sun ɗauka haka ne wasu sun ɗauka cewa jin daɗin duniya da kuma arzikinta yana da alaƙa da duk inda mutum yake so ya wata a duniya ya ce yau yana amerika gobe ya tsanga ya tafi ingila jibi ya tsallaka ya tafi dubai za ta ya haura ya tafi kada wasu sun ɗauka cewa wanda allah madaukakin sarki ya masa wannan shi ne wanda ya samu arziki wasu sun ɗauka cewa abin yana da alaƙa da tufafin da mutum zai sami duk irin riga da yake so ya sa ko kaya zai iya sa wasu sun ɗauka cewa yana da alaƙa da abin hawa ne da ku wanda za ku ga suna iya zuwa kamfanin nuka su ce a yi musu mota za ku ga alƙashin wannan yarjejeniyar idan aka yi masa irin wannan motar duk duniya ba za ka sake ganin kowa da irin ba shi kaɗai za ka gani don agreement ne da kamfanin cewa bayan shi kamfanin ba zai sake ma kowa irin wannan motar ba za ka duk duniya shi kaɗai za ki gani da irin wannan motar wasu sun ɗauka haka abin yake wasu sun ɗauka cewa abin yana da alaƙa da abin da ya shafi wato gidan zama da su duk ba nan yake ba akwai wacce za ku ga tashi tasha tana iya zuwa da take so su biya kasashen duniya tana iya rike kowane irin kuɗi tana iya hawa kowace irin mota tana iya zama a kowane irin gida amma rayuwar yadda take so ba haka take tafiya ba ɗaya sannan na biyu daga ƙarshe mutum zai ci zai sha sai ya gama ran da ya mutu Allah zai ce inna ladaina an kalan hima. mu kuma a wajenmu akwai sasari da mali da za mu ɗaure mutum da shi an gane wa ta'aman za da abinci ma'abucin maƙura wa azaban alima da kuma azaba wacce take mai tsananin ragi Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya kiyaye da haka shi ne nake so in faɗa muku al'asraru guda goma sha ɗaya wanda suke da alaƙa da yadda ake samun arziki mai kyau wanda yake da alaƙa da rayuwar aure tun daga duniya har zuwa lahira abu na farko shine niyyar saliha niyyar mai kyau Kin san da kike so za ki je ki aure da wacce niyya za ki auren sannan yanzu idan za ki ɗauki yarki ki ba wani aure da wace niyya za ki bashi kun gani yanzu ana ganin cewa duniya ce da ake cikin ta an ci gaba iyayenmu da suka baro baya ana ganin kaurawa ne gidadawa ne yanzu kuma ana ganin duniya ta ci gaba akwai intanet akwai su facebook da instagram da wata tsiya da wata tsiya da wata tsiya amma sai ku duba ku gani yanayin wannan ci gaban da ake ganin an yi rigingimin da ake samu na rayuwar aure ba daidai ba ne da shekara talatin da aka baro baya za ku ga shekara talatin baya galibi idan mutum ya taso ya samu baban shi yana da mata biyu uku hudu mafi yawanci tare ake rayuwa tare ake mutuwa ko da aure yana samun matsala za ku ga bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba casa'in da biyar ana zaman lafiya balma hasali ta shigo za ku ga cewa akwai ginin da ake da wanda ake ce masa a hana a falo za ku ga nan ɗaki ne nan ɗaki nan ɗaki nan ɗaki mata hudu kowace in ta fito daga ɗakin ta sai falo amma ana zama zaman auren a wancan lokacin su ta yaya aka yi mutane suke ganin yanzu sun ci gaba a yanzu sannan kuma yanzu ne suke shiga bala'i cikin rayuwar aurensu mutanen da suke ganin a baya ba su ci gaba ba su kuma suka zauna lafiya saboda niyyar da su wayancan mutanen tun farko suke gina rayuwar aurensu a kanta ta bambanta da niyyar da su kuma mutanen yanzu suke gina rayuwarsu ta aure yanzu a kanta shi ya sa, na sha faɗa muku nake cewa akwai aikin da za ku ga asali na duniya ne amma masu shi idan niyyarsu ta kyauta to sai kuka ko a lahira za su iya tsira amma akwai aikin da na lahira ne aljanna ya kamata a samu da shi idan masu shi niyyarsu ta lalace sai ya zamanto sababin kuma ya ja musu matsala ko a lahira wannan shine abu na farko da haka idan ke yanzu kin riga kin yi kuskure kin samu matsala kina da ya ta taso to kina iya gyara abin a kanta ke kin riga kin yi kuskure ba lokacin da za ki gyara lokaci ya kore to in kina da ya kina iya gyara abin a kanta sau da ka niyya mai kyau wannan shine abu na farko abu na biyu shine taqwallahi azza wa jalla jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin sababi da ke sa wato yana daga cikin al'asararu sirrika na as-sa'adatu zawsiyya wanda ke sa a samu arziki na zamantakewar aure duniya da lahira ku ce mata ta shigo an Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama da haka takawa da kuke jin ana cewa kawai idan kun tashi fassara ta ya kunshi abu guda biyu kawai idan Allah ya ce maka ka yi abu ka iya ƙoƙarin ka gurin yin shi in ya ce ka bari ka bari duka bambanci tsakanin bari duka da kuma mutum ya iya ƙoƙarin shi za ku ga abin da Allah ya ce a bari ba su da yawa akan abin da Allah ya ce a yi so da malamai sun ittifaƙi cewa duk abin da kuka ga Allah ya ce a bari to ba yadda za a yi ce a bar abu sai idan akwai banna cikin wannan abin ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari shi yake sa ya ce a bar wannan abu wannan shi ne dalili da haka al'imam abu huraira ya taɓa tambayar wani mutum wani mutum ya taɓa tambaye shi ya ce masa mattakawa mai tsoron Allah sai ce masa idan kana tafiya kaga kaya a gabanka ya kake sai ce taka tsantsan nake ba na ya daɗin taka sai ce masa to wannan ita ce ta ƙawa mun je makabarta da ku wasu daga cikin ku sun gari, in an samu lokaci za mu koma watakila da ganin kafin ramadan an gani yanzu wannan wajen duk wacce aka ɗauke ta aka saka ta a ciki ba abin da zai mata magani ya warware mata matsalar ta a duniya ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka za ku ga wani mawaƙi yake cewa wato a falaita ta tsawallahi hirsun ka da wani wanda zai kare ka ila mahallar muka fil sai idan aka ɗauki jikinka aka sashi a cikin ainihin wato kabari ba da wanda zai baka ainihin wato kariya an gani shi yasa sai da na ali da ya ɗauki wasu mutane suka tafi makabarta suna tsaye a cikin kabarin sai kalli kabarin sai ce musu al'amwalu kusurmat dukiyar da kuka riga kuka mutu kuka bari yanzu an raba magata matan ku kuma wasu ne yanzu suke aure da ku ba ku ba sai suka ce wanda kake magana da su ai ba sa je to wallahi yanzu da nake magana suna ji Allah ba zai ba su ikon su mayar mana da amsa ba ne kuma da Allah zai ba su dama su mayar mana da amsa yanzu yace la qalu la abinda za su faɗa a wannan halin yanzu za su faɗa mana za su ce mana inna khayra zadi taqwa guzurin da yafi kowane guzuri shine guzuri na tsoron Allah so da haka wannan shi yake sawa idan matsaloli suka taso miki rigingimu a zaman rayuwa ta aure nan da can nan da can to Allah zai miki mafita ƙarƙashin ƙa'ida na wa man yattaqi Allah ya ja'al duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa mafita kun ga an taɓa samun rikici da matsala irin nan mace da miji tsakanin na hafsa ɗin gidan Sayyidina umar matar annabi muhammad sai annabi ya sake ta da annabi ya sake ta ba wajen boka ta tafi ba tunda yanzu shi ne ɗabi'ar da ake ciki yanzu an gani ba wajen wani malamin tsubbu ta tafi ba zuwa ta yi ba ta je ko ina ba ba ta kai kukan halin da take ciki ba ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi yana yin saki mala'ika jibril ya zai tsaya gaban ta yace mata ya ce wa annabi ya ce Allah ne ya aiko ni shi Allah ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mana na hafsa bai yarda da shi ba na biyu ya amurka an taruddaha Allah yana baka umarni sai ka dawo da ita yace saboda fa wama sawama qawama tana azumin nafila da rana ta tashi sai kiyamul lalle da daddare da haka ka sai a gidan aljanna shi yasa ko ga Allah da ya tashi sai ya ce walau anna halin ƙora. da a ce mutanen wani gari kaduna ne kano ne najeriya ce gaba su in ta'amalu wata kau inda za su yi imani sannan su ji tsoron allah allah sai ce lafata hana alaihim barakati malamai suka ce inda allah ya ce lafata hana alaihim barakatan min sama yi, amma allah da ya tashi bai ce baraka ba sai ce baraka albarkokin da zai buɗewa mutane in suna jin tsoron Allah suna da yawa hanyoyin shi yasa yake baraka to shi yasa za ku ga dukkan abin da aka gina a sasansa aka cire tsoron Allah a ciki za ku ga in yarjejeniya ce ta kasuwanci to sai Allah ya cire hannun shi sai ya bar masu shi da wahala kawai to haka ma kazalika ko rayuwar aure ce masu rayuwar suka cire Allah suka cire jin tsoron Allah a ciki to haka Allah yake cire albarkar abin yaban mutane da wahala wannan shine abu na biyu abu na uku shine ittikhadul islam manhaja hayati rukun addinin musulunci ya zama hanya ta rayuwa kuna ganewa ittikhadul islami manhaja hayati rukun addinin musulunci ya zama ita ce hanya ta rayuwa duk wata yekuwa da za a dinga yi ai ta ihu a duniya da sunan cewa wai an cuce ku an zalunce ku kuma addini ne ya cuce ku ya zalunce ku kakku ku yarda da wannan domin wannan tsarin da kuke ganin sana addinin musulunci wanda ya yi shi ya fi kowa sanin na ya dace da ɗan adam shi yasa sai ya saukar da ƙur'ani. sannan ƙur'anin nan idan za a ɗauke shi aiki da shi za ku ga a daidai lokaci ɗaya ya dace da mutanen najeriya da mutanen kowace ƙasa sannan yadda ƙur'ani ya dace annaba da sahabbai suka rayu da shi suka zauna lafiya yanzu ma in mutane za su ɗauki tsarin wannan za su zauna ainihin wato lafiya a rayuwarsu an fahimta sau da ka kakku yadda da wannan yanzu ƙunga, ɗaya daga cikin binciken da suka yi wannan hijabin da kuke sawa ne sun gane cewa matan da suke tafiya babu rufi a jikinsu irin naku suna daukan sauƙin ɗaukar cututtukan da suke da alaka da hasken rana sama da wacce take ta hijabi yanzu ba gashi nan ba ba don Allah ba wannan cutar virus corona yanzu da taɓilla a ƙasar China yanzu ko yanzu kuna sa tsabi don Allah amma su yanzu da bala'i ya zo ba dan Allah ba ma an ce kowa zai koma sa niqabi da maza da mata an ce dole sai kowa ya koma yin alwala duk inda ka zo ba a yadda ba sai ka wanke hannunka sai ka hancin hancinka saboda duk wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi sannan cincini abubuwan da su suke ci wanda musulunci ya haramta ya ce ba za a ci ba da su aka ce musu duk wannan matsalolin da kuka kawo yanzu duk wanda yake musulmi ne cincini shi yana da magani akan waɗannan matsalolin ba zai kawo da su domin a tana za ku ga cewa duk abin da kuka gaba sa shi abu kuɗi ne ko dai mota ne ko mashin ko jirgin sama ko keke amma wallahi duk abin da ba mota ba ba jirgin sama ba keke ba ba mashin ba in dai a tana ne sai kun ga suna jin shi za ku ga jimagi kuma rin jimagin ma fa ba wai sai an gasa ko an dafa an soya ba da ran shi za ka ga mutum yana ci za ka ga tsira mutum yana cin tsira da ransa eh ga maciji a ci alade kai ba wannan ba har ɗan tayi dan tayin fa ba na dabba mace idan ta haifi yaro bai zo dare ba ɗan mutum wanda ya zo duniya bare wallahi sana ci to ku faɗa min yadda za a yi a kubuta da kamuwa daga cututtuka so da ka garin wannan ciye-ciye sun je sun ciwo wannan cutar a jikin jemage yanzu shi nan ta zo kusan tana so ta gallabi duniya cutar ce da in ta kama ka sai dai a jira ka kawai har sai ka mutu ba ta da magani yanzu a duniya babu sakamakon wannan ciye-ciye na ba ku labari na ce muku wata matsala ta faru a amerika wata mace ta haifi namiji wata ta haifi mace sannan lokacin da kowace ta haihu so take ta haifi namiji to wajen abin da ya shafi kula da yaron sai su masu kula da haihuwar suka yi kuskure sai aka ɗauki ɗan wata aka ba wata sai sai suka tada rikici kowace wacce ta haifi macen ta ce ita ta haifi namijin wacce ta haifi namijin ta ce ita ta haifi namijin aka rasa yadda za a yi aka ɗibi jini aka je aka yi gwaje-gwaje ba a gane ɗan nawaye ba daga ƙarshe sai aka ce wannan matsalar ana ganin cewa dole sai malaman musulunci sun shigo cikinta ko Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a samu mafita aka nemi malaman musulunci wannan matsalar ga yadda ta faru ta yaya za a iya warware rigimar sai wani ya ce abin da ya kamata su yi kowace mace sun da shayarwa take a ɗibi ruwan nonanta a gwada a gari wacce ruwan nonon ya ba da ɗigo biyu to ita ce ta haifi namijin wacce ya ba da tsago ɗaya ita ce ta haifi mace lokacin da aka tambaye shi aka ce da mai ka dogara yace ai aikin daga matsalar gado da Allah ya tashi sai yace yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithl haddil unsayyin kuma nan cikin ku duk wacce ka haifi namiji Ka haifi mace ta san cewa tun daga shayarwa yanayin shayar da namiji yakan bambanta da shayar da to shi yasa za ku ga alqur'ani Allah yana faɗa sai ce wa laisa zakaru kalmi kal unsa sai ce ar-rijalu qawwamuna alal nisaa sai ce wa lir-rijali 'alayhinna daraja ina fata an gane akwai gurare da mata da maza suka yi daidai amma akwai guraren da shari'a ta bambanta so da tun farkon tsarin halittar Allah ya ba mata kamala ta wani bangaren ya ba maza na kasa ta wani bangaren sannan ya raba aikin akwai aikin da mace ce kaɗai za ta iya yi akwai aikin da namiji ne kaɗai zai iya yi idan mace ta je ta ɗauko to ko da kuka san wannan sai wani ya zo ya muku kurura sai ya an cuce ku sau da haka wannan kururuwan shaidan ne gaskiya to wannan shine abu na uku kowace mace ta yadda da abin da ta ga musulunci ya tsara ta rike shi a matsayin hanya ce ta rayuwa akwai adalci a ciki babu zalunci a ciki da haka hanya ta hudu da take da tasiri shine al-mat'amul halal abinci na halal yana da tasiri wajen gyaruwar mutum ko lalacewarsa ɗaya daga cikin binciken da aka yanzu shi ne duk da kika ci abinci na haram idan ba sa'a ba abin da ya kamata ki tashi ki ci bauta ma Allah ba za ki iya yi saboda tana da tasiri kuma ni na zagaye gidan wasu manya da dama daga cikin mutanen ƙasar nan ya kuga idan ka ji gidajensu duk wanda za ku ga yana taka tsantsan da abin da ya shafi harkar haram to za ku ga cewa Allah yana tsare ɗayansu wajen fadawa cikin abubuwan da ya kamata ba amma duk wanda ya ɗibe ta yadda ya kamata to sai da hali akwai ɗaya daga cikin yara matasa baban sai yana da rafin asiri dan babban ɗan kasuwa ne a yanzu yana da alaka da wasu abubuwa shekarar da ta wuce wannan makarantar ta wujin da ke kano ya fita daga ciki dan sanda ne babba har yanzu amma kusan za ku same shi duk kowace ranar alhamis da litinin yana azumin nafil to shi ne muke magana da shi ya ce min wallahi malam ina makarantar nan ya ce wallahi malam na ga yadda haram take da tasiri wajen gyaruwar mutum ko lalacewar shi Yace ce mu'uzamin 'ya'yan manya da aka kawo makarantar da su karatu ya kaso takwas daga cikinsu ba sa iya karatun koran sa sau da yaro ne kafin ya taso ya tafi makarantar ya riga ya saba da shaye-shaye sau da sai ku ga abin da ya fi ƙarfi a gidansu sai ya tafi makaranta saboda ya yi shaye-shaye sai a kore shi a makaranta haka ake ka ɗauke shi ka tura shi ƙasar waje ya yi karatu sai ku ba zai karatu ba duk awa 24 tattafo awa sai yana kan intanet da aka duk dare in ka tura mai sako sai ya dawo maka da amsa burin don ba karatu ne ke yi ta wannan yana da kyau ta shi yasa za ku ga akwai matan da za ku ga suna taka tsantsan wajen duk abin da suka san cewa mazajen sun samo shi ta hanyar da bai dace ba to sai dai mazan su yi amfani da shi ta wani bangare amma ba sa yarda a yi musu amfani da shi a gidansu ko a yi musu amfani da shi akan ƴaƴansu don sun san akwai abin zai iya tasiri so da haka haka ya kamata kuma ku zaman tukuna kuna taka ɗanɗan akan wannan gaskiya sannan za ku ga cewa cikin binciken da muka yanzu galibin yara da suke lalacewa wasu ya'ya maza wasu ya'ya maza wala iyaye akwai gudun da suke ba su wajen lalacewa yarinya za ta zo da kuɗi mamata ba za ta iya tambayi ta ba ina ta samu waye ba ta kuma ta san ba ita ta ba ta kuɗin bal ma hasali kawai za ta karɓi kuɗin ta kashe gobe ma inda za ta ga yarinyar ba kuɗi to faɗa za ta yi don me za ta ce ba ta da kuɗi an fahimta Allah subhanahu wata'ala yake yi to waɗannan matsalolin suna faruwa yanzu sannan abu na shida na biyar eh? abu na biyar hanya kuwa mun faɗa su na biyar ko shine baitun laysa fihi almuharramatu gidan da ake so ya zauna lafiya to ai kokari a nisanta shi da ababen haram an gani yana daga ciki akwai alatu shaitani al-mufsi alatu shaitan kayan abda suke da alaka da shaitan ana gani a ciki akwai kayan kiɗe-kiɗe da duk kayan da suke da alaka da rugurguza tarbiyya yana daga ciki gida nisan ta gidan da abin da yake da alaka da kayan haram sau da aka sai ku ga gida an zo an ɗauko manya-manyan sufiku an saka sai ku ga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da ke tashi a gidan ya fi yawa sama da karatun ƙur'ani ko a Sau da wahala irin wannan gidan ya zauna lafiya gaskiya an gane to a nan ne cikin abin da nake so in yi ishara a kansa akwai abubuwan da aka zo aka daddasa yanzu amma ba yanzu ba ne tasirinsu zai bayyana sai nan gaba ne kuna ganewa ba yanzu ba ne sakamakon sai nan gaba ne sakamakon yadda ku ga shedan yana da haƙuri wajen bibiyar al'amuransa na ɓanna to haka kuma waɗanda suke mabiya shedan ɗin za su iya yin hasara su yadda amma su kafa abu target ɗinsu ba ya zama ne shekara ɗari mai zuwa ne don an tsara waɗanda suke aikin yanzu inda za su mutu to akwai waɗanda daga nan za su ɗora su ci gaba wannan tashar a arewa sun ci wani abu ba sai na kira sunanta ba a kuna iya kallon cewa har yanzu hasashen da ake har yanzu ba san suwa suka zo suka kafa tashar ba kuma suwa suke ɗaukar nauyin kuma tun da aka kafa tashar ba ta taɓa yin shikin ba ko kun taɓa ganin tashar tun da aka kafa ta tsaya ba ta taɓa sana ko wasu shirye-shirye da suke yi sun samu karbuwa wanda in aka ce ranakun da ake yin wannan shirin za ku ga galibin mata har da madan ba sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala shirye da shi a ciki akwai shirin daɗin kowa wanda na san an ce sun gama sun dawo sabo suke yi akwai ranakun da suke yi da ranakun da suke ne maimaita ku da kuke zaune a gida kun san bibiyar shirin da ake don ma yanzu wuta tana kawo mutane cikas ko ranar da za a yi shirin ko sabo ta zo ba wuta ko ran da za a maimaita ta zagaye ba ba wuta Shi ne babban bala'in yanzu da ake ciki to sannan akwai kuma shirin kwana tasa'in da ake haka ne kusa akwai abubuwan da mu ba ma yadda a babu labari saboda ba za ka yi wa mutane adalci wani lokaci in ba ka labari a kai dole wajen isar da sako sai ka tsara wani abu sai ka rage to sannan da haka gaskiyar magana irin wa'annan tashoshin dole sai an yi takazantsan da su don wanda suka kafa su suna da manufa kuna gani yanzu akwai wani yaro da ya rasu mawaki ne ana ce masa lil'amir eh? daga lokacin da yaron ya rasu zuwa yanzu an samu yara ire-irensu wanda kowanne yaro yake fatar ya zama irin shi yaro yanzu za ku ga a wannan shirin na menene suke ce masa ban son in dinga kiran sunayen shirye-shirye an gane yaro za ku ga yaron da ya kamata a ce da karatu na addini aka tashi ba karamin harziki zai zama amma zo an kafa shi akan harkar waga sannan kuma wannan abin yana kolin attention na raguwan yara kowa yana fatan ya zama irin wannan wa yaran a madadin a ce yaran karatu suke yi a zo a saka kowane yaro a gidan ilimi yana fatan ya zama irin wannan yaran to aka akasin haka shine abin da yake faruwa sannan galibin wasu wanda suke da alaka da harkar hausa fim za suna da alaka da tashar wajen bayan tallata shirye-shiryensu da kuma ɗaukar su a matsayin ma'aikata a nan suke gudanar da aikata a wanda illar da hausa fim kuma ta yi yanzu wanda tun suna cewa faɗakarwa suke yi har yanzu ta kai ga yanzu da gaske sun fito sun faɗa sun ce ba maganan faɗakarwa suke ba sana'a suke yanzu business suke to in ya zamanto sun ajiye magana cewa sana'a suke business suke yi har ta neman kuɗi ko to nan gaba kuma duk abin da ba kwa tunani sai kun ga mutane na yi da sunan hausa don harka ce da za ta kawo kuɗi wanda kun san rigingimun da aka yi kwanan nan a kowace yarinya sunanta marin wace ce an je an ɗauko hotonta tsirara an zo an saki ana ta rigingimu bayan wannan ma an sake sakin wani hoton gashi nan ana saduwa da ita wayannan wayanda galibinsu sun kasa zaman aure to su ne za ku gansu a tv suna fiki-fiki suna zazzara ido wa za su koya muku yadda wai ku za ku yi zaman auren kuma wallahi akwai wa'anda da gaske sun ɗauka cewa ta irin wannan hanyar za su koyi hanyar da za su gyara zaman aurensu da yadda za su warware matsalar akwai wata baturiya da ta taso tun daga ƙasar australia da ya shigo da ita najeriya ta zo ne kawai ta bincike akan hausa fim tunda tana kallon wasu ana translation da turanci ta ce ta zo ne ta gani ta kasa gane wai shin abin da take gani a hausa fim shin idan an yi ne mutane suke koya ko ko a'a abin da ke tafiya a hausa din shine su kuma mutanen hausa fim din suke faɗa wa duniya abin da ya kawo su ke da haka akwai matsala gaskiya akwai matsala akwai ɗaya daga cikinsu da wata tasha sai fira da shi a abuja tashar fm ya ce yanzu har karfin ɗin galibin 'yan matan da suke shiganta suna ɗaukar ta ne kawai a matsayin wasila tsani yarinya za ta zo ta yi amfani da fim a haskata da zarar duniya ta santa to shi kenan sai kuma ta riƙe hanyar tana karuwanci shi yake faɗa ba ni yake faɗa ba ya ce saboda akwai wanda Allah ya jarrabe su wasu 'yan siyasa wasu 'yan boko wasu ma'aikata wasu masu kuɗi ba wanda suke sha'awar fasikanci da su sai wanda kuma suka shahara a harsabe ya kira sunan wata yarinya ya ce a gabansu ta zo ta fara fi ya ce amma yanzu wayoyin da take rikewa guda biyu a hannunta sun fi dubu ɗari takwas ya ce motocin da yaran nan suke hawa ya fi motocin da mai kaya ce su sun sani man sani ba har kasu da suka samu wannan wajen kun gani to wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu to dairin wayannan abubuwan gidajen ku dole ne ku nisanta su daga su dan za ka zo ne kana gini wani daga nesa kuma yana rubuta abin da kake gina na dawo daga tafiyar nan wani kira ne ya ce mala akwai wani fim da aka yi mai suna gudun mutuwa don Allah kai kokari duk abubuwa na san suna da yawa kuma da gaske ne da wuya in iya fara in ka ga na zauna na kalla abu ya wuce awa ɗaya ko in saurara ya wuce awa ɗaya sai yana da matukar muhimmanci a wajen ya ce mun ka zauna da Allah ka saurari ka kalli fim ɗin na gudun mutuwa saboda yanzu wannan rigingimin da suka fara faruwa na da zarar sabanin ya shiga tsakanin mace da miji ku ga ko dai ta toya man gyada su yi zafi ta toye shi ga baki dai a huta ko yana kwance ta ko da zuba na nuna miki ba ko da ta gani wata ita ma daga ina ganin matar ta zo ina ganin tsakanin jiya abin ya faru da shekaran jiya ta ga wasu abubuwa da take ganin ba su mata daɗi ba ta hanyar yanzu ko ta ɗauki wuka ta burma mutumin ta kashe ko mijinta eh? ga wanda ya faru kwanan nan a katsina ga wanda ya faru kafin wannan lokacin a kano matar ta ji yana waya da wata dama gidan sama ne garin ta kokari ta karɓi wayar da wayar ba ta karba ta je koshi daga gidan sama ya mutu to hanyar da ake bin wajen neman auren da wacce za a aura yana haifar da haka ɗaya sannan na biyu wannan tutun da na zauna na kalle shi daga farko har ƙarshe natijar da fim ɗin yake karantarwa yake bayarwa shine kawai duk wata mace da take da matsala a mijinta take ganin yana neman wasu mata to idan tana so mijin ya daina ta hanyar da za ta yi shine sai ce masa barazana na kisa zai bari abinda suka karantar kenan kawai a fim ɗin kuma wasu nan wajen nan ne makaranta su nan suke ɗaukar karatu an gani to irin wayannan abubuwa na banna tsakani da Allah dole ku nesanta gidajen ku da su Allah madaukakin sarki ya kiyaye abu na shida shine akwai at-ta'awun ala ta'ati taimakawa juna akan aikin ta'a ga Allah subhanahu wata'ala da haka zamu ga Allah ya ce ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan aikin da'a ga Allah ku daina taimaka ma juna akan saban Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan mace tana zaune tare da mijinta haka ya kamata a ce sun rayu ta taimaka masa akan aikin da'a ga Allah ya taimake ta akan haka ta taimaka masa wajen yi masa nasiha abinda take ganin ba daidai bane shi ma ya mata nasiha a wajen abinda take ganin ba daidai bane sai dai ku kiyaye da yawa yawan ku kamar yadda nake faɗa kamata ku gane cewa mazajen ku shugabanni ne a kanku idan mace ta zo da wani abu tana ganin yana da muhimmancin da ya kamata mijinta yi to ba tana zuwa ba ne da siga ta umarni cewa dole sai an yi ko kiyama ta tashi yanzu yanzu a'a tana zuwa masa da siga ne ta shawara duk wacce yanzu sai makarantar boko a cikin a firamare idan ta yi monito a secondary school in ta taɓa yin wato firifet, ta san yadda seniority yake da muhimmanci amma me yasa a zaman makarantar boko sanda kiki yar firamari? da zaran an ce an ɗauko wani ko ajin kuɗi da shi aka ce monito ne shi za ki ga kiyaye shi kiki. ko aka ɗauko wata aka ce ita firifet ce ko ɗan ajin ku ce tsare tafi ce ta yanzu kin yarda cewa akwai seniority da ke da ita ba ɗaya bane amma don me kuke ba ku yarda a rayuwar aure akwai seniority shi yasa ɗaya daga cikin wasu na ganin abin da ya haifar da wannan bala'i akwai wani sarki daga cikin sarakuna ba sai na kira sunansa ba wanda ya yi fatawa a nan ƙasa ya ce wa duk wanda yake da mata idan mutum ya mare ta tarama haka ya faɗa kuma sarki ne ana ganin shi wanda ya kamata su koya wa mutane tarbiyya da sanin Allah da sanin ya kamata shi ke fitowa ya fatawa ya ce duk wanda mijinta ya mare ta tarama kun ga wannan ba hanya bace wacce take da kyau wannan shine abu na shida sana abu na bakwai shine wato baitin ya ishu da khidmati dini ana buƙatar kowanne gida ya taso ya zamanto gidan yana rayuwa ne akan hidima ta addini bil ilmi wa da'awa ta hanyar ilimi da kuma da'awa an gani baitun ya ishu da khidmatin dini bil wadda wa da'awa gida ya taso ya rayu akan hidimtawa addinin Allah ta hanyar ilimi da kuma kira zuwa ga addini yanda shehu usmanu Allah ya ji ɗansa mahaifiyarsa hawa da ta haife shi malama ce tana daga cikin malamansa baitin ya ishu da khidmatin dini bil ilmi wadda mamatsa malama ce ta fara koya masa karatun ƙur'ani har ya haddace alƙur'anin yanzu yau shekara ɗari uku zuwa yanzu waye zai iya lissafa adadin masu kuɗi da masu mulki da aka yi yanzu wanda ba a iya ambatansu amma ana iya ambatan shehu usmani saboda ne so da wayancin wani abu suka yi hidima na daban ba addinin Allah ba amma shi da Allah ya sa ya taso mahaifiyar ta tsora shi akan wannan tsarin gashi Allah ya ki yau har duniya ta kare ba za a daina ambatan shi ba wannan shine abin da ake so kowane gida ya zama da haka shi yasa za ku ga mahaifiyar na na Maryamu lokacin da ta ɗauki cikin babban abin da yake damanta shi ne kawai wato idan da Allah zai ba ta ɗaza namiji za ta sadaukar da shi zai zama to banda aikin addini ba abin da zai ba ta faɗa ba a wannan lokacin da Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة إمران رب إني نظرت لك ما في بطني مهررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ولما وضعنها قلنا تنا إني مهر إن تسامى ذات الصدوكة بشي بل لعيك الدين الله باء بن نبي ba laifi ba ne kai fada ya zama gwamna ya zama shugaban ƙasa ya zama ɗan majalisa ya zama duk wata tsiya amma wallahi in bai ma addinin Allah ko in ba hayyabar duniya ba ki ba ɗan so da abin da zai zama in yi ma addini kuma ba aka tafa, shi kanshi ba zai ma kansa amfani ba ballantana ke da kika haife shi miki amfani ba zai miki ba ina fata an fahimta to wannan shine saboda haka abu na ainihin wato wato takwas na takwas shine nazrul abna'i lillahi wato yin alwashin ‘ya'ya nazaru nunun da zalun ne nazaru na alwashi ba shi ne nazarul abna'i wato alwashin ‘ya'ya don Allah tarbiyatuhum ala kitabillahi mutum ya alwashin barin 'ya'yansa cewa za su yi aiki ne don daga addinin Allah sannan ya kuma yi masa tarbiyya akan littafin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci kwaran gasken gaske sannan abu na tara akwai alistighfaru an gane wa du'a wa wato istighfari neman gafaran Allah da kuma addu'a da kuma mai sadaka wayannan suna da muhimmanci addu'a'u faru wasu sadaka. neman gafaran Allah subhanahu ta’ala da kuma yin addu'a sannan da kuma yin sadaka a yadda kuka je bahaushe na farko dai istighfari neman gafaran Allah subhanahu wata'ala da abin da kika kashin tasa gaba rayuwa ta miki kunci abu yaƙi wato ɗaya daga cikin hanyar warware matsala mutum ya koma ya ci gaba da neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko shi yasa za ku ga a mukami da yawa a matakai da yawa abin da ke warware matsala tsakanin bawa da Allah shine tuba da kuma neman gafara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala). da haka malamai suka ce duk mutumin da yake wa istighfari a rayuwarsa da wuya Allah ya jarrabe shi da talaucin da zai yi kuncin da za a ce wai ya rasa abin da zai ci a rayuwarsa saboda Allah ne yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara da haka idan kuna neman gafara sai su yursil sama alaikum jirara wa yumjidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan yana daga cikin falalar da istighfari yake da shi sannan na biyu akwai addu'a yin addu'a da haka duk mutumin da idan matsala ta taso masa yake yin addu'a tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala yana da wahala a ce wai wata matsala ta taso wato ya rasa yadda zai yi da wannan ainihin wato matsala da wahala gaskiya an gani da wuya a ce mutum yana neman yana yin addu'a duk abin da kuke ganin yana da wahala a wajen kato a wajen Allah ya fi komai sauƙi da haka abin da yawa mutane wahala sun kasa yi ka neme shi a wajen Allah yana da sauƙi sai dai kawai ya kamata mu sani cewa addu'ar iri uku ce sannan amsa addu'a shi ma iri nawa ne iri uku ne za ki iya neman abu ki ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baki shi kuma Allah a nashi tsarin ya san cewa wannan abun ba alheri ba ne gare ki zai iya canza miki da wani abu wanda ya fi shi ya kawo miki shi daga baya wannan shi ne bahaushe yake cewa wani hani ga Allah Bai wani. to ana samun haka wani lokaci an gani to sannan akwai abin da za ka yi roƙa cewa Allah ya baka kuma ba alheri ba ne zai ta tara maka ladan sai an je lahira ana yin haka sannan akwai abin da za ka roƙa Allah ya baka idan na za a baka abin sharri ne mutum da ka roƙa bai kaddara yanzu a baka wannan abu ba a daidai lokacin kuma ga wani bala'i zai zo ya danne ka sai Allah ya sassauka maka bala'i ko a ɗauke maka shi saboda waccan addu'ar da kai amma mutum san da yake roƙon Allah akan wata buƙata to cikin abin da ya kamata ya dinga sawa a ran shi to ya dinga jin cewa wanda yake neman buƙatar a wajen shi ya fi ƙarfinta an gane sannan akwai sadaka wanda muka faɗa maka su bi yana ƙarƙashin abu na tara ne sadaka bahaushe da kuka gani ya yi gaskiya da yake sadaka mai maganin bala'i da gaskiya shi yasa koyaya a rayuwa idan akwai wata da kika ɗan tsara ta a rayuwa za ki iya yin wani abu na taimakon ta ki ɗauke shi a matsayin hanya ne da za ki danga yi na aikin alheri da yawa yawan mu ba gane ba cewa akwai lokacin da idan wani zai shiga damuwa ka yayi masa damuwar shi to kai idan taka damuwar ta taso ba ma sai ka ce Allah yayi maka ba zai yayi maka akwai lokacin da idan ka dara wani kana taimakon shi akwai sanda idan wani abu ya taso maka kafin ma ka daga hannu ka nema ka sai Allah ka yi kaza Allah ne maka kuna ganewa to wannan shine abu na ainihin wato takwas ko na tara sannan abu na tara na goma shine wato sani'il ma'ruf wa al hawa'ij shine aikata abu mai kyau wanda ya dace da shari'a da kuma kokarin biyan bukatun mutane sanda suka buƙaci a biya masa buƙatar kuma sun cancanta wajen biyan buƙatar sani ilmaru aikata abu mai kyau wanda ya dace da shari'a da kuma ƙoƙarin biyan buƙatar mai buƙata lokacin da ya shiga cikin matsala yana buƙatar agaji da gudunma wajen taimakon shi da wannan ɗaya ne daga cikin ainihin wato hanyoyi da ke a samu wato an gane to sai ku haɗa wannan abin da muka faɗa a baya kowace a cikin ku yanzu ta ɗauki wani abu da yadda kike ganin kina ƙasa a mataki na rayuwa to kuma in kika duba in Allah da za ki ga ko kin fita kun gane shi wa'annan abubuwan da kuke gani na duniya idan mutum yace siyasa yadda yake so sannan zai fara yin taimako ga wani to haka ba duniya ba za ta yi ba dan annabi ya ce law kana libna adamu wadiyan idan dan adam yana da rami ɗaya na kuɗi to la habba lahu yanzu zai so a ce ya samu rami nawa biyu na kuɗi yanzu wata kwanan nan wata ta ce min wallahi inda a ce za a ba ta naira dubu ɗari ta ce wallahi dirran da aka ba ta naira dubu ɗari ko bacci ba za ta iya saboda tun da take a rayuwarta ba ta taɓa riƙe naira dubu ɗari ba bandar ɗaya sababbi a ce wannan nata ne ko a kawo rafa guda biyu yan ɗari biyar biyar a ce nata ne kun gani to amma yanzu a tsarin ɗan adam yanzu ga shi ba ta taɓa samun naira dubu ɗari ba ko yanzu ana ɗauko naira dubu ɗarin aka bata yanzu kuma buƙatar naira dubu ɗari biyu zai taso mata ba ka bane ta ki ga kina fatan Allah ya kawo wata hanya da za ki samu naira miliyan ɗin ran da miliyan ɗin ta shigo inda kuma lissafin ki ya fara canza ina ce ka to bukatun da kike da su kuma an san kai na naira miliyan biyu wannan miliyan ɗin ma ba za ta ishe ki warware matsala ba shi yasa annabi ya ce in dan adam yana da rami ɗaya na kuɗi yanzu to yanzu kuma zai yi burin ne a ce yana da wani rami guda biyu na kuɗi shi yasa ce walam yamla afahu ba abin da ke cika wa ɗan adam bakinsa, sa illa tura sai ƙasa ran da gari ya waye mutum ya ji ya mutu an kawo ƙasa an zuba a kansa to lokacin yanzu zai haƙura da baki ɗaya wannan shi ne abin da annabi ya faɗa cewa walam yamla afahu illa tura don mutum yana samun kaɗan bai iya yin aikin alheri bai iya taimakon kowa ran da ya samu mai yawa ba zai iya yi kuna ganewa to mutum sai iya kokari yin aiki aikata abu mai kyau da kuma biyan buƙatar mutane lokacin da suka shiga cikin matsala suna buƙatar agajinka da gudunmawa gwargwadon iya abin da mutum zai iya yi wannan yana daga ciki sau da kan mutum ya ce wasu ya samu yadda yake so samun yadda mutum yake so a wannan gidan na duniya to gaskiyar magana yana da ɗan wahala ƙwarar gaskiyar gaske wadaka mutum sai iya abin da zai iya yi wajen yin wannan a matsayin aiki na ainihin wato alheri wannan shi ne abu na goma sha ɗaya shi ne akwai arrida wal yaƙi yadda da hukuncin da Allah ke yi sannan da kuma samun tabbas akan haka ana ganewa da wanda kika ga Allah ya miki to ki yadda da hukuncin Allah ɗin sannan kuma ya zama to kina da tabbas akan wato wato hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ɗin sannan a ƙarƙashin wannan shine malamai suka ce yadda da kuma samun yaƙini yana da alaƙa da ashikur shi kuma shikur shi ne wato babin da ke sa abin da Allah yi maka na ni'ima ya karu. duk wanda Allah ya masa ni'ima in yana so ya tsare ta to aiki mai kyau zai yi sai Allah ya tsare ni'ima kuna ga kuna ganewa yanzu ku kalla irin abin da ake a zo za a yi aure wajen auren nan a zo a gayyato mawaka da makaɗa a tafi cocktail party a tafi fikini fati a tafi wata tsiya fati a je a haɗu maza da mata ango ya rawa uwar ango ce rawa amarya ce rawa uwar amarya ce rawa a tashiya a wazi kai ka san cewa uwar da za ka je ka aure ta zo gaban ka ta rawa ba ta jin kunya to Allah ya kiyaye ko me ya faru ko komai zai iya faruwa haka ake yi fa a zo wajen bikin uwar amarya ta yi rawa uwar ango ya rawa in ba sa'a ba uban ango ya rawa haka za a ta haɗu sannan kuma a watsi kuma wai ana so kuma wannan auren Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya masa albarka bai taɓa yiwa gaskiya bai taɓa yiwa wannan ƙofa ce da mutane suka buɗe wa kansu ta Allah ya masa ni'ima ba su gode masa ta hanyar da ya dace ba da haka musulunci da ya tashi wasu sun tsoke harkar kiɗa da yawa wasu kuma sun buɗe ta da yawa kuna ganewa ya halatta idan akwai munasaba ta biki mata su ta haɗu isu isu su yi abin da za su za su iya yin kaɗe-kaɗen da raye-rayen da waƙe-waƙen su su tafi amma da sharaɗi kamar haka na farko dole ya to mata ne zalla a wajen yanzu wani kwanan nan ya ce min fa yana ji ta makotansu an ɗauko mai diji mata na rawa amma wani wani cikin su yana cewa a ji tsoron Allah wai kada a ɗauka ta waya a je a haɗa shi fa namiji ne fakatan banza a gaban shi masu kira wai kuma shi ke ta a ji tsoron Allah wai kada a ɗauka a je a haɗa kada na farko dole zama mata ne duka wajen ba wani namiji da zai ganya aiki a wani to su kuma akwai matan da Allah ya musu jarraba da abin da Allah ya musu na sura da kwalliya da ke inda ba za su fito da shi wani ya gani a waje ba to su suna ganin akwai matsala ba haka ba ne haka ne ya zama mata ne zalla ya zama kayan kiɗa ne wanda suke da alaƙa da irin su shantu da makamantansu kayan kiɗa ba mai sautin da kowa yana iya jiwa ba a unguwa cewa ana yin kaza sannan na uku ya zama tokar a ɗauka da waya yanzu mace duk wacce ta zo dama daga bakin kofa za a karɓi wayata a rubuta sunanta a jiki a jikin salatin amanna a sa a cikin kwando sai an kun gama kiɗe-kiɗen kun tashi sannan kowa sai ta zo ke bayani ga waye ta abata amma an ba haka ba ana yin kuskure wata ta ɗauka to daga nan in ta tafi ita ta yadda da mijinta ko wani saurayinta ko wata ƙawarta daga nan abin zai fita daga wayarta kafin a ce mai sai dai a ganshi shi kawai ya hau kan intanet ke kin tafi da gida lafiya lokacin tafi wajen biki kin rabu da mijinki lafiya can kawai sai mijinki ya ga hoton ki akan intanet kina ɗibarwa kin ga an samu matsala kuma wannan abun yanzu yana ja mu wasu rigingimu da yawa ku ga mace ta fita daga gida mijinta kawai watakila yana wani garin ma ko yana wata ƙasa ya ga hotonta ko bidiyonta ta je wani tana ɗibar rawa daga nan rigingimu su taso daga nan sai mutuwar aure Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da littafi kuma Allah da cikin kwanakin nan za mu karasa littafin za mu dora wani littafin Allah ta'ala ya sa mu dace eh za ka ba dalibi kuma na faɗa yanzu mun faɗa abu goma sha ɗaya ne a'a sha ɗaya ne ba shine nace na goma shine a rufi, aikata abu mai kyau wa qawaidul hawaiji da ƙoƙarin biyan bukatar wanda ya shiga matsala ya cancanta a taimake shi sannan arrida wal yaqin yadda da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun tabbas mutum ya yadda da abin da yake ma Allah din da kuma aikin Allah da yake. Kuna ganewa? da haka zan maimaita na farko mun ci anniyatu salihah niyya ta nawa ta kirki Shi ne na farko anniyatu salihah na biyu muka ce shine taqwallahi azza wa jalla jin mai. jin tsoron Allah na uku muka ce ittikazul islam manhaja hayati Dukkan musulunci a matsayin hanya ta rayuwa na hudu Halal, abinci nawa? Na halal. Na biyar baitul Laisa fihi almuharramatu kiyaye gida a wukuntar da shi a nisan tashi daga kayan haram wanda suke ruguza tarbiyya wanda mun yi magana a kan kayan kiɗe-kiɗe ko na shida shine at-ta'awunu 'ala at-ta'ati taimakawa juna akan aikin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala na bakwai baitin ya ishu gidan da yake rayuwa da hidimati dini don yi ma addinin Allah hidima bil ilimi ta hanyar ilimi wa da'awa da kuma kira zuwa ga addini na bakwai na takwas nazarul abna'i wato alwashi na ‘ya'ya da iyayensu lillahi saboda Allah da kuma wa tarbiyyatuhum ala kitabillahi da kuma yi masa tarbiyya akan littafin wa Allah na tara shine al-istighfar wa du'a wa sadaqa yin istighfari da addu'a da sadaka na sha ɗaya a na goma shine sani ilma'arufi wa qawaid al-hawa'isi na sha biyu na sha ɗaya shine arzida wal yaqin wayannan su ne kuma akwai da zan yi tambaya in Allah ya yarda bagatatan zan yi tambaya an gani yaushe zan yi yaushe zan yi yanzu na faɗa abubuwa guda uku na ce na farko ka kumanta na taɓa faɗa a nan gurin na faɗi ka sa isu, wanda annaba suka keɓanta da shi guda takwas ko nawa ko tara ko manta eh wata ranar ya tambaya mun yi magana a kan sharaɗin tuba guda takwas satin da ya wuce mu yanzu ga shi mun faɗa abu guda nawa goma sha ɗaya to haka in Allah ya da zan dinga ɗauko wasu abubuwa muhimmai na kuɗi wata rana ba mamaki watakila ta yiwu ba mamaki ma sati mai zuwa in ɗauko sifa guda goma in yi magana a kanta duk wanda yake da wannan sifar guda goma Allah subhanahu wa ta'ala bai sani kun san su to zan faɗe su da ayoyi ba mamaki in faɗe su da ayoyi sifa kaza da sifa kaza da sifa kaza Allah ya faɗe su a cikin Qur'ani duk wanda yake da wannan sifar Allah bai san shi wata rana kuma in ce zan yi tambaya a kanta. kuma in Allah ya yarda in dai aka dinga bada amsa to in Allah ya yarda kuɗi zai dinga fitowa da izinin Allah saboda ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh